وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم حقيقه يا كي wannan manzo tabbas kana karɓar wannan alƙur'anin da aka saukar maka daga wurin Allah wanda yake mai hikima cikin halittarsa da tsarinsa da shari'arsa kuma masani wanda babu abin da yake buya a gare shi na abin da zai amfani bayansa.